a wajen wani bikin ba da tallafin kayayyakin soma sana'a jami'in hukumar samar da aikin yi a najeriya ta nde a jihar adamawa alhaji abubakar aliyu ya ce kawo yanzu fiye da mutum dubu goma sha biyar na hukumar ta koyawa aiki a fannoni da dama ya ce manufar wannan yunkuri shine a rage matsalar rashin aikin yi musamman a tsakanin matasa inda ma ya bayyana matsalar rashin aikin yi a matsayin dalilan da ke jawo fitina a ƙasa. ya dama babba abin da ya fi damun matasanmu ko ma ce al'ummarmu shine fatara da rashin aiki inda kuma aka kawo da rashin aikin yi zaka ga rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya saboda haka irin wannan shi ke samar wa mutane abin yi kuma ya kawo zaman lafiya ne kuma kullum muna kiran mutane su zo a haɗa karfi da karfe domin a samar wa mutane aikin yi a ƙasa baki ɗaya kuma mafi yawa suna ba da haɗin kai inda ya kamata mun fi ba da karfi wurin a koya mutane sana'a bayan koya musu sana'a kuma a samar musu abin da za su kafa wannan sana'a da suka koya haka shi ma da yake jawabi wani dan majalisar dattawa da ke wakiltar mazabar adamawa ta kudu kudu sanata ahmad barata ya ce muddin dai ana son magance matsalar rashin aikin yi to fa labudda sai an haɗa hannu da gwamnati wajen koya matasa sana'a in mutum ɗari uku da sittin suka samu wannan abu to yana da kyau kuma in kun dube da aka tsara abun ba wai an tsara shi irin abu ba kun ga akwai ministry of housing suna nan ga eh, director eh, of employment suna nan sun yi training din kuke da an kara musu sati daya da za su yi to kaga za mu yi kokari wani lokaci mu ƙara lokaci mai yawa domin a samu a yi ilimi mai yawa akan abin da za a bayar to sai dai kuma alhaji ibrahim muhammad buji tsohon shugaban karamar hukumar mayo balwa ɗaya daga cikin wanda suka jawabai a wajen taron mika kokarin al'ummar mazabar adama ta yi, game da matsalolin da suke fuskanta har yanzu muna neman ruwa har yanzu muna neman more empowerment ga matasanmu da mata har yanzu muna neman hanyoyi har yanzu muna neman gyaran makarantu har yanzu muna neman ƙarin wutar lantarki domin akwai mu da dama waɗanda ba wutar lantarki yau in wutar lantarki a najeriya kaɗai ya keru zai ba mutum kashi saba'in da biyar aikin yi kowane ƙauye ne za a samu aikin yi wanda kowa zai sana'a ya tsaya da kansa. To ko shi maya waɗanda suka samu tallafin kayakin soma sana'ar suka je? Na ga fiye na kinsa. Eh na ji daɗi abin da aka mana domin shi ni ban sa samani wai zan samu ba. Domin shi da yawa sun nema don samu wani opportunity but they will get a money im lucky among them wanda na samu. Ni an koya mana yadda zan sana'a abin da aka bani an bani injin nika ne na markaɗe. Za a yi nika da shi kuma za a yi markaɗe da shi so in samu abin da zan taimaki kaina don kar in shiga wani wani yanayi wanda zan cuci kaina so ya ba mu ne muna godewa ko wanda ya san injin nan da aka kawo da zai yi magana japanese ko a kasuwa yanzu ba za ka samu ba fata dai shine Allah sa kulliya ta biya kudin sabulu ko a rage zaman kashe wando Ibrahim abdullahi zai sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya